<coughs> assalamu alaikum jama'a barkanmu da safiya ah, da allah a hakuri za a kaman na cika ba ba magana na cika yi ba a wannan fagen za mu tura ne sai inda ƙarfinmu ya ƙare wato mutumin nan ne mutanensa wannan ya shiga social media ya ce min kaza wannan ya yi kaza duk na tare maganganu wanda ya turo message wani za ku yi waya wani ya fahimta wani bai fahimta ba so ina so in sanar muku wallahi tallahi in dai akan wannan mutumin da nake ganinsa ba mutumin arziki ba sai dai mune masa fatan Allah ya shirya shi gaba wallahi in dai akansa sa za ka iya rubutu a kaina mara kyau to ka sani na rantse da Allah akan annabi ni in kun kai ciki in yawan ku ya kai yawan mu mu yan Najeriya na rantse da Allah zan iya daukan ko da sanda ne in tinkare ku ina kallon ku wallahi amma wallahi ku sani ni ba na jin tsoro ba gudu ba ja da baya babu abin da ya kai Allah da annabi a gona to akan Allah da annabi sai inda karfin ya kare. wallahi tallahi ba wanda za mu bi Allah ya so mu sai annabi shi ya faɗa haka kuma maganar kuna za a zauna da shi ai za a ji daɗi wallahi ni a guna wallahi a guna kawai za a yi amma irin waɗannan ba a zama da su wallahi masu ilimi ba sa zama da su saboda me in kun je da wurwura zai ta yi ba da hadisin za a dauna ba da aya ba da dawurwurarsa da kama kaman sa so don haka irin wayannan ba a ɗauko wanda suka san hadisi da ƙur'ani su zauna da su saboda ai ilimin su na me na boge ne kawai na ɗan dubacen dubacen dubacen ba karatu ba ne waɗanda ba su karatu ba ne ce ganin sa mai karatu wallahi bai da wani karatu duk shekarun da yake da babansa ya mutu wallahi na tabbatar muku da wannan magana in ba ku sani ba inda muke a karatu yadda muke karatu wallahi bai isa ba na ji kuna faɗa me muka sani me na sani a karatu me ina gaya muku ba fariya nake muku ba amma dai ina tabbatar muku wallahi tallahi inda nake a karatu da yadda nake da matakin da nake wallahi bai je ba har rasuwar mahaifinsa na san wannan wallahi <laughs> wallahi wannan mutumin bai kamata ma ajiye masu ilimi su bata lokacin sa kansa saboda ma zai bar su su fitar da abin ilimin a sani ba sannan kuma magoya bayansa waɗanda su ba za su fahimta ba ba za su taɓa fahimta ba ganin sa za su yi akan daidai so ni ina ganin za a je a yi da shi a nemo wanda zai zo ya zauna da shi da surutu ba da ilimi ba ba faɗa muke da shi ba gaskiya muke gaya masa kuma ba Allah ya taɓa ba da annabi annabi ya taɓa ai to Allah ya taɓa tunda Allah ne ya faɗa kul in kuntum tuhibbun Allah in ji annabi ya ce fattabi'uni yuhibbukum Allah jami'a ati'u Allah ne wa ati'u rasula babu wannan abun kuna ganin ba zai tsallake ba wallahi ba daga kansa aka fara ba kuma tun shekarun ba malamai suna magana a kansa ɗaya biyu ɗaya biyu kuma na rantse muku da Allah sai da na bibiya na ta bibiyarsa ne ta bibiyarsa duk daren duniya in na zauna na shiga sai na ga a ah, ha to kai waye za ya ta skandal da kai babu ba na yi ba ne don in ci muku mutunci ko cin fuska mu gaya masa gaskiya ne ya gyara zama kuma a zauna da shi amma dai yana ba ku shawarar ma a tura mai ilimi na hadisi da ƙur'ani ya je zauna da shi to ko ya je ma ya ajiye ilimin hadisin da ƙur'ani ya ebo maganganu su yi da shi don shi ba zai zo da ilimin ba ba zai zo da hadisi ba zai zo da ƙur'ani ba saboda in ka ɗau bukari nan yanzu na ɗau littattafan da ya ce wannan maganganun suna shi ka je ka kai masa ka zauna har ku gama buɗewa ba zai ɗauko masu ba to ba ma wannan fa muke magana ba me amfanin yin karatun in a ce baka san tarihin annabi ba har ka mutu amma ka ba Allah ka ba annabi kai musu biyayya za ka ƙi shiga aljanna ne yadda Allah ya alƙawari zai cika ma ka zai sa ka aljanna amma in ka san tarihi na duniya duka na annabi kowane annabi in dai baka ba Allah ba wallahi sai Allah ya ƙuna ka to me za ka zauna kana karanta wa mutane abinda ba shi ake bukata ba yanzu kuma ka zo ka ɗauko ma da kyau na ƙarya kana yi an gaya muku ba gaskiya ba ne ba abin da ya karanta ba za mu daina faɗa ba babu Allah ya mu dace masu